مطاع ثم امين waɗanda suke cikin sama suna yi masa biyayya kuma amintacce a cikin abin da yake isarwa na wahayi